Gidan da aka kama dai an kama shi ne a iyakar Najeriya da jamhuriyar Kamaru da ke yankin Bilil a karamar hukumar Maiha a jihar Adamawan, inda aka kama mata goma sha bakwai da kuma maza bakwai da ake zargin ana ba su ciki su haihu daga bisani kuwa ɗauki jariran a sai da su. Al'amarin da ya sanya rundunar sojojin Najeriya reshen jihar Adamawa da haɗin gwiwar rundunar tsaro na farin kaya wato DSS. Aka yi wa yankin dirar mikiya da sanyin safiya, kamar da yadda Major General Muhammad Jibril Gambo da ke zama shugaban rundunar na sojojin bataliya na talatin da uku a jihar Adamawa ya yi bayani yayin da suke gabatarwa 'yan jaridu waɗannan mutanen da aka kama. rundunar mu ta sojoji da kuma rundunar kwararru haɗu ma da rundunar tsaro ta farin kaya ta dss mu ne muka yi nasarar kamo waɗannan mutanen mata goma sha bakwai da kuma maza guda bakwai a cikin waɗanda muka kama da ake ba su ciki kuma suke haihuwa ake safarar jariran rundunar haɗin gwiwa kuwa ta kama su ne a iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru da ke yankin belel a ƙaramar hukumar maiha da ke jihar adamawan cikin matan akwai na jihar gombe da kuma jihar Taraba da ma jihar ta Adamawa. A bangaren waɗanda ake zargin kuwa biyu daga ciki dai sun iya sun yi jawabi kamar dai yadda ɗaya daga cikin matan da ta fito daga yankin Gombe wadda ta ce. To shi ma Gambo Musa da ke zama daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda aka kama cikin maza wadda ya ce. Yana tashi da safe na ga an zagaye mu da ma'aikata. a cikin matan da aka kamo guda goma sha bakwai akwai guda biyu da suke rike da jarirai sabbin haihuwa ɗaya jaririn a haife shi kwanan satara ɗaya kuma satin sa hudu to ko yaya za a yi da su a wannan barikin sojoji na jihar adamawa menjo general jibril gambo ya ƙara da cewa a yanzu haka dai mun kawo su nan harkutar rundunar sojojin da ke bataliya ta talatin da uku da ke nan jihar adamawa domin mu tantance su daga bisani kuwa mu tura su ga rundunar tsaro ta farin kaya wato DSS zan yi amfani da wannan damar in yi kira ga iyayen yara mata da maza da su sake mai da hankali su baza kaimi domin gudanar da tarbiyyar 'ya'yansu ta hanya madaidaiciya rundunar sojojin dai ta gabatar da ababen da ta kama a cikin wannan gidan da ake zargi ana safaran jarirai da ke iyakar Najeriya da jamhuriyar Kamaru a yankin Belal da ke karamar hukumar Maiha a jihar Adamawan sun hada da kayan sauti da suke amfani da shi sai kuma magungunan mura da na zazzabin malaria da kuma kayayyakin mata haɗe da jakukkuna na kaya lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya